Assalamu alaikum. A yau za mu yi magana kan yadda ake creating AdMob account ko kuma ce AdMob account kamar yadda ake faɗa. shi AdMob account, account ne wanda Android developers ne suke amfani da shi wajen sanya talla a cikin shafukan applications ɗinsu domin samun wasu ‘yan canji daga kamfanin Google. shi AdMob account ko kuma eh, AdMob account kusan kamar ba su da bambanci da AdSense. The only difference is shi wannan is applicable to applications shi kuma wannan is applicable to blogs and websites. So that is the only difference. Uh, amfanin AdMob account ko kuma ce fifikon AdMob account akan um, AdSense account is shi AdMob account cikin within 24 hours za ka iya neman approval ka iya buɗe shi da neman approval sannan kuma har ka fara samun wani 'yan canji da shi within 24 hours ka AdSense shi ko AdSense za ka yi ta offline ne uh, depending on the quality of your content na blog ɗinka in blog ɗinka yana da kyau kana iya ganin within a short period of time sai ka ga google sun anshe ka idan kuma blog ɗinka is not well arranged ko kana iya kai ta zuba post kai ta wahala ka shafe lokaci mai tsawo kana neman AdSense amma baka samu ba So ba da ɓarar ɓata lokaci ba za mu tafi kai tsaye wajen creating na account ɗin AdMob account yadda ake creating ɗin shi da yadda ake creating AD units da yadda ake linking application to Google Play Store. To wannan kenan da farko abinda za ka yi za ka je apps.admob.com shi ne website nasu apps.admob.com network, network my network is not stable but let's try it this way. apps.admob.com kar a manta kamar yadda ake gani so gashi locally enough gashi ya bude so bayan ya bude gashi already dama gmail dina yana bisa kan waya k.lawal2044 at gmail.com idan suka ce maka ka sanya gmail sai ka sanya gmail naka idan kuma already dama ka yi login da gmail din akan akan akan phone number akan wayarka so baka da bukatan sake sanya gmail din za su yi automatically za su yi reading din shi daga browser naka so yanzu ni ma bari in yi skipping wannan the next thing sai in sanya password a nan zan sanya password so ga password na sanya sai in sa next so my password is now accepted to Uh, yes, this is confirmed. Let me confirm it. To gashi AdMob yana buɗewa, shafinsa yana budewa Uh, shafin yana da ɗan nauyi haka especially idan waya ba irin namu ne ƙanana. Uh, to wannan kenan yanzu za ka zaɓi country wato ƙasarku. Za ka zaɓi country a very good sai mu sa Najeriya. Za mu sa Nigeria. Why is Niger? To, subhanallah, we mistakenly selected Niger instead of Nigeria. To, ga Nigeria. yanzu mun zaɓi Najeriya time zone kuma sai mu ɗauko time zone ɗinmu wato Lagos kenan automatically gashi ta selectin mana. next sai mu sa vilin currency a nan wajen muna iya sa dala muna iya sa naira amma dai mu bar shi a dala ko kuma muna iya sa naira din if we like sai muna iya nemo shi amfanin shi idan za ka yi subscribing wani abu daga google to da kudin da za ka yi payment in ka sanya dala to da dala za su caje ka in ka sanya naira ngn to da naira za su za su caje ka so anyway let's keep it and leave it as naira so now mun sanya shi a naira ga ƙa'idojinsu wannan ƙa'idojinsu ne uh, anyway za ka fahimci ka'idojin a gaba let's keep it kawai dama mu usually mu yan afirka ba mu ce ka karanta uh, terms and conditions ba sai dai idan an mana ba daidai ba mun iya complain uh, to sai mu sa i have read and agree to abide by the AdSense terms and conditions. Kun ga AdSense suka ce, zo mu AdMob account ke buɗewa. To, duk kusan abu ɗaya ne, abu ɗaya ma ne kawai zan ce. So sai ka sa create account. Yanzu gashi mun sa I have read while ba mu karanta ba, amma ba ruwan mu 'yan Afirka ne haka muke. So now sai mu sa yes, yes, yes, yes. Yes. sai mu sa continue to add more abin ba wuya kusan in ce ma kamar mun kusan gama buɗe application buɗe account din so yanzu mun buɗe account amma akwai abu ɗaya da muke bukata before before mu ci gaba shine mi creating application saboda shi is all about application A nan za su tambaye ka, have you published your app on Google Play or the App Store? Wato suna tambayar ka cewa shin application ɗin da tun da kai you are a developer because idan kai ba developer ne you are not expected ka buɗe AdMob account to amma dai anyway ka ɗauki kanka as developer sun ce yanzu kana da application a Play Store ko kuma App Store sai ka sa no baka da shi ai tunda ai kai yanzu ma ka buɗe account ɗin yaushe kai application ɗin balle har ka ɗora so yanzu ka sa no to yanzu suka ce to amma sai ka rubuta sunan application ɗin da kake proposing haɗawa so yanzu sai in ce my first app sunan application ɗina da zan zan haɗa kenan ko kuma let's, leave it my blog sunan application ɗin kenan sannan kuma application ɗin is based on android na android ne idan na ios ne sai ka sa ios sai enable metrics for application ka sanya shi haka then sai ka sanya add metrics for this app okay now my block android application this is your application id uh, ah, ka bar shi kawai so yanzu abin da ya rage sai ka sa create ad unit wato kana so ka yi creating na ad unit ko kuma i think we can leave it here so that sai me separate tutorial akan yadda ake creating ad unit ko kuwa anyway yes we can we can we can let's create the ad unit to ad unit din ta kasa kashi biyu a kashi na farko akwai da ake ce ma bana irin yar karaman nan da zaka gani daga kasan application daga kasan application sannan akwai da ake ce ma interstitial wadda zaka ga ita kuma ta cika duka sikirin ɗin har sai kai cancelin sannan ka samu dama access na account ɗinka sannan akwai rewarded ita kuma rewarded bidiyo shi kuma bidiyo ce zaka gani ta talla in form of talla kamar da kake gani a YouTube in kai playing wasu videos din uh, irin especially uh, channels that are monetized by Google so sai ka za ka ga da kai za ka ga sun nuna maka ah, bidiyo ads before ka ga ainihin bidiyon da kake so kai to shi ma wannan ne rewarded bidiyo wannan native ads din kusan ba ma amfani da shi especially mu da muke amfani da tunkable cordula um, eh, Kasabik da sauransu ba sa amfani da wannan native advanced din. So let's create a banner. Bari mu create banner. kawai dai idan mun yi creating kai copying da ka aje ta a wani waje za a buƙace ta akwai inda in mun zo cikin application ɗin mu za mu ce sai a yi fasting ko kuma a rubuta ita wannan ad unit ɗin so yanzu gashi za mu sa mata suna dole sai ka sa mata suna sannan ma ne za ka iya creating so kana iya sanya uh, ah, pest one mu bar ta pest kawai sunanta kenan automatically za su yi generating maka ita sai ka sa create ad unit so now we are creating okay create ad unit wannan advance din ka kyale shi kada ka taba shi so yanzu wannan na ƙasa ɗin na saman application id ne wanda muka gani da kwanaki a ɗazu an jima ɗazu wannan kuma ca app din nan shi ma dai dukan sun fara da ca app ne to amma dai wannan na ƙasan shi ne ad unit naka saboda haka shi za ka yi kwafe idan kana da bukata lokacin da aka buƙace shi shi za ka je kai fastin a duk inda aka ce ka sanya bana ads ko kuma bana ad unit so yanzu don mun gama da ah, bana kenan mun creating bana so yanzu muna so mu ƙara ƙara creating na interstitial ads so sai mu ƙara latsawa sai mu bi the same process yanzu in muka tashi sai mu selecting interstitial ads gashi ah, muka sa interstitial ads sai mu yi kora mu jira response na network ya buɗe anan ma za mu sanya suna shi ma muna iya bashi paste saboda ba iri ɗaya ba ne muna iya bashi paste ko kuma if we like muna iya sanya shi second second to nd to gashi mun yi creating ta ma sai mu sa create ad unit to ita ma ga ta nan daga ƙasa kar ka manta wannan na saman baya canzawa wannan na ƙasan shine ne za ka dinga amfani da shi sai ka sa don so yanzu abin da ya rage mana mun buɗe account na google admin account sannan kuma mun yi creating ad unit so amma yanzu ba mu sanya payment har yanzu ba za a nuna mana ads ba why because ba mu sanya payment details ba so sai mun sanya address namu wanda da shi ne google za su yi amfani wajen verifying na address namu da sunayenmu a kar ka manta wajen verifying ɗin lallai lallai ka yi amfani da suna da address da everything wanda kake da wani id card wanda yake ɗauke da wannan details ɗin misali idan ka buɗe uh, ka sanya suna kabir to ka tabbata kana da id card mai suna kabir ɗin nan ko kuma misali kabir sakal name ɗinka da first name ɗinka su zama cewa sun yi corresponding date of birth ɗinka ta corresponding da abin da ke jikin date of birth na jikin katinka su wannan kenan So bayan ka yi wannan yanzu gashi missing payment information. Your AD units are not serving ADS because uh, because your payment information is missing. Add your payment information now. To yanzu sai ka sa add info. Idan ka sanya wannan details din zai ɗauki uh, maximum of 24 hours for Google to review it. In suka yi reviewing to daga nan ne za su yi approving na account dinka. yanzu kai yi approving na account ɗinka tun daga ranar ma za ka fara samun kuɗi idan ka kana da application ɗin ko kuma kana da hanyoyin da za ka samu kuɗin da shi application ɗin so a nan eh, account type idan for business ne kuma misali a ce ku biyar ne kuka haɗu kuke yin application don neman kuɗi so sai ku sanya business account idan kuma uh, individual ne kai kaɗai ne karan kanka kai ke da application ɗin kai ke ronin komai sai ka sa in ya individual a nan wajen name kabir lawal gashi sai ka bashi kabir lawal ka tabbatar kana da id card id card uku suke karba daga national id card voters card driving license sai international passport hudu am sorry ko voters card yes amma dai zaka ga su wajen verifying uku zaka ga sun sanya amma voters card ma suna karba so address line sai ka sanya address dinka misali uh, let's say bara rubuta address dina yawa to a duba gashi na cika Name Kabir Lawal. Address line line 1 shine kofar Marusa. Address line 2 is optional ka bar shi free, ka bar shi kawai ko kuma kana iya sa phone number ka. Suburb kuma shi ma ka kyale shi kawai. Sai town city sai ka selecting town city na ku. Post code kuma dole ne shi ma sai ka samo shi amma idan ka tashi sai ka shiga Google sai ka sanya misali postal code of kofar Marusa ko kuma zip code of kofar Marusa. so za ka ga sai kai kwafin sai ka zo sai ka sanya sai ka zo idan ka tsina ne ka sanya ka tsina idan kano ne depending on your garin ku so bayan ka cika wannan sai ka sa submit kana sanya submit google za ta yi reviewing kana iya ganin in less an hour sun yi approving account din kana iya ganin ma ya kai gobe to dai bai ma dai kai gobe za ka gani idan ka taɓa buɗe account kuma details din sun yi corresponding da wani account da ka taɓa buɗe suna iya rejected idan kuma baka taɓa buɗe wani account ba wannan shine account ɗinka to za su yi approving to daga nan sai mu je mataki na gaba a nan za mu tsaya next time za mu yi magana akan yadda ake creating application a cikin admob ɗin sannan kuma a yi linkin ɗin shi da google play store thank you very much and have a nice day don't forget to subscribe the channel thank you